الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ذاني درسي نتري لأشرين دبيو تمنا رياض الصالحين مع الإمام يحيى ابن شرف النووي رحمة الله عليه يو أشرين دفو دقوة بالحجة هجرة تدبو دا دريه دا أربعين دشدة kuma 20 ga watan 6 shekara ta 2025 ta miladiya mun dawo wannan shine darasinmu na farko bayan a barin da aka yi na babbar sallah mun tsayar da karatu 25 ga watan bilqaida da shi mun dawo 24 ga watan bilhijja mun dawo da kwana 30 cip cip saboda shi wancan wata nukusan yayi ko <laughs> eh, na'am ko kuma dai a ce ashirin da takwas kenan <laughs> eh, yau juma'a hudu kwana ashirin da takwas eh, wata guda wata guda ba kwana biyu inda asharu haka za wa haka za wa haka da. Na, so za mu tashi muna nan a cikin kitabu adabi fa'am babin ladubban yadda ake cin abinci yadda ake cin abinci koyar da mu na dubbancin abinci wanda ya zo daga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam komai ya koya mana albabul hadi ba'da al-mi'a babi na ɗari da ɗaya babu la ya'ibu ta'am wa istihbabu madhihi babun kada ya aibata abinci da kuma soyar da ayaba abinci ayabe shi wato ma'ana babun mustahabbi ne kada mutum ya aibata abinci domin a ai ma'ana habbancin rashin aibata abinci an san aibatawa shine a kushe shi a kushe abinci ko a faɗi wani abu mummuna a kansa eh, a faɗi wani abu mara kyau a kan abincin wannan abincin ba daɗi wannan abincin gishiri ya yi yawa wannan abincin ya yi yaji <laughs> eh ko da yayi din inda ta fuskar aibatawa ne sai dai idan ta fuskar aka a gyara shi ne to babu laifi amma ta fuskar mutum ya nuna bai ji daɗin abincin ba saboda ayin kace yayi yaji da yawa ka faɗi aibinsa ne ka faɗi ta fuskar aibin tafsiri ne kai eh, amma asali an aibata sai dai an yi ne da niyyar a gyara eh, an yi ne da niyyar a gyara domin saboda a ciki akwai nau'i na bijirar da kai ga wanda dukkan aikinsa kyakkyawa ne shine Allah sai dai komai dai yin Allah ne e, sannan kuma saboda zuciyar wanda ya yi karka karya masa zuciya e, musamman mata e, yi abu eh mace wani lokaci dalilin rashin kyautata zamantakewa kenan duk abincin da na kawo masa baya taba yaba mu mm, a cikin in tana lissafin abin da yasa ba za ta zauna ba ya kare abin ya kare za a lissafa wannan cewa duk abincin da ta yi da yayi baya taba yaba mata hatta abinci ba ta iya ba mm. to wannan a abinda za a ga har an ware shi da an bato da koyarwa a cikin suna annabi sallallahu alaihi wasallam yinsa akwai alheri da yawa kuma rashin yinsa akwai sharri da yawa kuma sababi ne na sharri da yawa ga wannan aibata abinci sababi ne na kawo rashin kyakkyawar zamantakewa ba kawai na tsakanin mace da miji ba a ta tsakanin mutane yanzu ka gayyaci mutane su zo su ci abinci a gidanka zo ki ta kushe maka abincin ya alaka ka za ta zamanto da wa'annan mutane yawa <laughs> wannan ne karamci ne karamci na'am na'am Allah ya masa rahama na'am

Allah sarki Allahu akbar wannan karamci kenan wannan shine karam shine girma shine mutunci shine sanin shine sanin mutunci mm. to haka haka ake so mu kasance ka wato mustahabbi ne kada mutum ya aibata abinci da kuma soyar da yaban abincin wato idan aka yi ka yaba ka fada da baki eh ka ce kai wannan abinci yayi daɗi kai wannan abinci sai ka ce irin shinkafar makka wani abu dai wanda <laughs> ke shinkafar na'am mm. yin wannan yana da kyau saboda yana daga cikin abin da yake ɗinke alaka yake karfafa alaka saboda in kai haka zaka kashe mai shaidan hanyar da zai shiga ya kawo baci tsakani Allah ya ce kulli ibadi ya qulu lati hiya ahsan inna shaytana yanzagu bainahum ce ne na su faɗi magana mafi kyau domin shaytan yana kawo barna a tsakanin su to in kai haka ka toshe kafar da shaytan zai shiga kai maganin ka kai eh kai encouraging ta da kuma ma aboki aboki ai na wannan ya mafi ya mafi muni eh, ya mafi muni mutum ya kallafa yi maka abinci ya gayyace ka sannan ka zo a a ko da baka aibata ba a ce baka yi ba abincin ba eh, ai wannan nau'i ne na nuna masa kusuri da nuna masa abin da yake ganin yayi na kyautatawa kamar bai kyautata din ba amma in ka faɗa kaya ba to shi shikenan duk wani hanya da shi shedan zai kawo masa mummunan zato to ka toshe ta wannan

to wannan in ya faɗi wannan babu laifi to a shi baya cin naman akuya saboda naman akuya a shi bai dace da shi ba akwai a lokacin muna secondary school wani a ne mutumin sokoto da wata ran aka yi irin taron karshen shekara din nan biki da ake na karshen shekara sai aka yanka a ɗan tauri aka ci abincin ai ana ci nan da nan jikinsa ya fatar ya rinka tashi kamar kuna eh, ya rinka bori eh haka yi ana gama cin abincin ya ce sai ce menene wannan sai ce sai wani wanda yake yana don ko magana baya kasa yi ya ka ce ai baya cin naman akuya ya kasa ai naman akuya ne wannan sai da aka je aka yi masa allura sannan ya sace ya dawo noman to idan yi wannan babu laifi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan game da naman damo yace a afuhu ina kyamarsa hmm. ina kyankyaminsa ina kyankyamin ya fada to kaga wannan shi baya cikin wannan shi yasa ne ma a domin ba da labari ne akan ɗabi'ar mutum ba aibata abincin ba sai a bisa ɗabi'arsa shi baya son sa yana wato kyankyamin da aka babu laifi mutum ya ce shi a naman akuya baya iya cinsa shi ma ba wai ya aibata shi ba sai dai ce baya iya cinsa wa illa naman akuya ai yana daga cikin naman da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so sosai yana son abincin da ya fi so shine karfatar akuya eh, karfata ta akuya eh wa kamar fara ba hmm. eh. eh ba aibata ka ce kai ba ka son fara ba ka cin fara na'am a to dan makati kai na tauna tsakuwa shi wani ai ba aibata abincin kai ba <laughs> ai ba aibata abincin kai ba amma ce kai wannan abinci wannan abin <laughs> wannan abinci cike yake da tsakuwa a inda ya mutum ya bada inda wannan abinci wai ko shinkafar ba a ba a rege ba ba a riga ce ba a mata riga ba to kage shi ma wannan to wannan shine aibatawa Mm. mm. Eh, in ka gama ka ci sai da Allah nan gaban za yi abincin nan a ringa kula da irin gishirin da ake sawa ko kuma wannan wannan korin da ake sa da ku na 'yan zamani ne ni mu namu zamanin ba ma son sa ko koriyanda ko wane ne wannan kayan kanshin na 'yan zamani yanzu da suke sawa da sun sanya abinci ka rasa jin da ka rasa kansa ka rasa dunnan <laughs> ka bari ka gama sannan sai ka ce da Allah a daina sa wayannan abubuwa na'am hadisi na 735 wani an abi huraira ta radiyallahu anhu daga abu huraira radiyallahu anhu sahibin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hasibu sahaba qal yace ma aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa aibata abinci ba da dai in ishtahahu akalahu in yayi sha'awarsa ya ci wa in karihahu tarakahu in baya ci sai ya bar shi in yaki sai ya ci in bai masa ba sai ya bari kawai ba zai ci ba domin in aibatawar shi ne zai sa wanda ma yake jin daɗi sai ka haramta masa sai ka haramta masa ci sai ya ga rashin daɗi a cikinsa da wannan shi ne karamci in za ka ci ka ci in kana jin daɗin in kana in sha'awar in baka sha'awar ka bari kawai eh. da ka an zuba abinci yayi gishiri tsawo eh, in ka iya ka in ba kawai iya ba kawai ka ɗauki hannu eh. na'am muttafaqun alai Wani hadisi an gamo a kansa. hadisi na 736 wa an jabirin daga jabir ibn abdullah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udum sha manzo Allah ya tambayi mutanen gidansa wato kayan haɗi, kayan hadi wajen cin abinci sun so abincin yawanci gurasa ne to gurasa tana da abin haɗi. ana haɗa ta ko da mai ko da tsumi ko da romo ko da nama abin haɗi da abin da ake haɗa gurasa da shi su ne al'udub jam'in idam faƙalu ma inda na illa hal sai suka ta'aiba ba mu da komai sai alhal ini ini vinegar yan gane shi ko wato a tsima a tsima a inibi ko dabino har ya tsuma ya to ya yi tsami-tsami din nan mm, ya yi tsami fada abihi sai ce a kawo masa fada ala ya akul sai ya rinka ci wa ya kul yana cewa ni'mal udumil khal ni'mal udumil khal dalla da abun haɗi tsumi dalla da abin haɗi tsami yana yabansa yana yaba masa rawahu muslim muslim ya ruwaito shi a to wannan shine dalili akan bangare biyu na ɗaya bangaren na hadisin wato yaba abinci wato ma'ana shine wato ayi wato yana da kyau shi wannan tsimi abu ne mai kyau a yi wato haɗi a yi da shi mm. ya yabe shi kuma wannan a cikin wannan kun ga faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake layin fi qur'anil hawa baya magana saboda san rai ya nuna kan cewa kenan shi a alhal ziniga wato yana da kyau duk da ya yabe shi kuma akwai faranta ma waɗanda suka kawo na iyalan nasa amma kuma akwai bayanin falalarsa a cikin wannan akwai wato nuna falalar shi tsumi din tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi sau da ba wai kawai ba za a ɗauki janibin ma'anar cewa ya yabe shi dan ya faranta ma su mutan gida da suka kawo ba a kan abin da suka yi na tanadar masa irin wannan wanda yake na daga cikin abin da yake wato na nau'i ne na kyautata zamantakewa a za a ɗauke shi ma kan cewa a cikin tsarin abinci to shi alhal ini wato yana da kyau domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe sai dai mu ba mu saba da cin sa ba mu saba da eh E in dai ba zai in dai ba me eh ai ne ma ai asali ma ko a daɗin ma ana yin ta dan shine abinda suke ce ma abinda suke ce ma tahlilul tahlilul khamr wato a tsinka giya a tsinka ta yadda za ta koma ta zamanto tsini to shi ne a suke cewa hukunci yana juyawa tare da illar in ya zama cewar babu sauran wani abu na bugarwa tare da ita ba za a duba asalin ba na kan cewa asalin da daga giya ake sai a duba abin da ta koma ya zuwa gare shi na kan cewa wannan ya zamanto wato mahaɗi ne wanda yake na halal baya bugarwa saboda haka za a iya amfani da shi hmm. babu ma ya man habara ta'ama wa huwa sa'im idan lam babin abin da mutum zai faɗa babin wanda wato ya halarci wajen cin abinci ya halarci abinci cin abinci to abin da zai faɗa in ya halarci wajen cin abincin alhali yana azumi idan bai karya azumin ba to wanda ya nuna cewa kenan wato wannan mai azumi ne aka gayyace shi cin abinci saboda haka ko dai ya ci ko dai ya karya eh a yi nafila ake faɗa ko kuma idan bai karya ba to me zai faɗa wanda ya nuna kan cewa bai zamanto lallai idan an gayyace ka cin abinci kana azumi ka karya ba za ka iya zaɓa ka karya za ka iya zaɓa ka ci ba laifi eh, ya ce sa ayyata lam yufir yayin da bai karya ba kaga kenan yayin da ya karya shi zai ci abincin kenan kawai babu zancen akwai wani zikiri ko ta addu'a da zai E, to wanda ya nuna shi ma wannan bi ma'ana wato ya halatta a wato idan azumin na wajibi ne ko da na ramuwa a ramuwan ma wanda take muwassa'a akwai damar ya sake yi a waɗansu ranakun to wannan idan ya karya wato a shi wannan haramun ne ya ganganta karya azumi tunda babu uzuri amma idan azumi ne wanda yake mustahabbi idan zai tsananta ga bakon nasa ga wanda ya karbi bakoncin nasa idan zai tsananta ga bakon da ya yi ya ga cin abinci ko kuma wanda ya sauke shi ne masaukin nasa to wannan mustahabbi ne ya karya amma in babu mashakka ga bako babu mashakka ga mai karban bakuncin to wannan a a a babu laifi a ba mustahabbi bane ya karya hadisi na 737 an abi hurairah radiyallahu anhu qal daga abu huraira Allah yadda da shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza du'iya ahdukum falyujib idan aka gayyaci ɗayan ku in aka kira ɗayan ku wajen cin abinci da aka yi to ya amsa kira fa in kana sa'iman falyusalli in yana azumi to yayi addu'a wa in kana muftiran falyat'am in kuma yana mai a rashin azumi in yana mai wato buɗe bakinsa baya azumi falyat'am to ya ci rawahu muslim قال العلماء malamai suka ce ma'ana falyusalli falyusalli dinnan da aka ce ay falyad'u yayi addu'a ba yayi sallah ba wa ma'ana falyat'am ma'ana kuma ya dandana ay falyakul yaci wannan hadisi rawahu muslim to kun ga wannan shine shahidin ma'ana kenan idan mutum aka kira shi cin abinci in yana azumi to abinda zai faɗa yayin da bai yi niyyar yayin da bai karya azumin ba wajen ya ci abincin to fal yusalli ya yi addu'a as-salat anan ana nufin addu'a ba ana nufin yayi sallah ba zahirin za a ce fal yusalli a wato yayi sallah akwai karina da take don ba ma'ana a ce mutum an gayyace ka cin abinci kana azumi sai ka koma gefe kai ta nafila cewa shine abin da ka zo kai a'a wato ya yi ma mutane to addu'ar mai ake nufi ya yi addu'a ya ma mutan gidan addu'a wanda ya gayyace shi da iyalin nasa kamar yadda aka a annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gayyace shi wata ran wajen buɗe baki ya musu addu'a aftara inda kuma sa'imun wa akala ta'amukum al-abrar wa sallat alaikum al-mala'ika wa zakarakum fi man inda wato masu azumi ya zamanto su ne masu buɗe baki a wajen ku kuma maragartan bayan Allah ya zama su ne masu cin abincin ku kuma mala'ikun Allah su muku addu'a kuma Allah ya ambace ku a wajen waɗanda suke wajensa addu'a kyawawa da kuma aka ruwaito yana cewa aka gaice ce ta abinci yakan ce allahu barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum Allah kai musu albarka a cikin abin da ka azurta su ka gafarta musu kai musu rahama to shine abin da ake so mutum yayi to musamman wato in yana azumi a wannan nuni ne akan cewar kada yin azumi ya hana ka amsa gayyata kada yin azumi ya hana ka amsa gayyata in dai aka gayyace domin haƙƙin dan uwanka ne ijabatu da'i amsa gayyata an aka gayyace ka wannan wajibi ne haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida ne daga ciki in ya kira ka in ya gayyace ka cin abinci ka amsa idan kana da uzuri to wannan yana nuna mana cewa azumi ba uzuri ba ne ko da kana azumin ba za ka iya ci ba ka je sai ka yi addu'a sai ka yi addu'a dare na'am eh, eh. to me na tambaya ya je ya gani mana ya je ya gani in ya gani in irin wanda yake zai sanya shi ya karya azumin ne ya karya wato shi karya azumin nasa kenan yana komawa ya zuwa ga san ransa su ka ga malamai abinda suka ce karya azumin yana komawa ya zuwa ga wato halin zamantakewa idan kaga kan cewar akwai takura ga bakon ga wanda ya gayyace ka zai ji ba daɗi ya gayyace ka ya sha wahala wajen yi maka abinci wajen yi muku abinci sannan ka zo ka ce sai ba za ka ci abinci ba akwai wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam wa na dade da karanta shi eh, eh, takallafa akukum fa sana alakum ta'aman ne bangaren wace dan uwanku ya sha wahala ya yi muku abinci hmm? sani ba ko na'am kana azumi duka ce a yi maka take away babu karimci a cikin wannan gaskiya babu karimci sai dai kuma da yake irin najeriya ta yau <laughs> irin najeriya ta yau yadda bukata take yayin hmm. eh, aka yi maka ofarin shi kenan wannan ba laifi amma gaskiya in ba a yi ba ka je kana cewa a yi maka take away din nan sai kai na babu eh ka yi zuwa guda yi biyu ya zai raba su ta hmm. duk ba ba wani da da ake ne ya ba ba su wanda kasance ya raba wanda yake ba su ya ke da da Eh, to wannan aiki ce da'awa jafla kenan ta kowa da kowa babu laifi. Hmm.

to mutum yana da uzuri kada ya je hmm. mutum yana da uzuri kada ya je a'a ba ka'ida ba ce za a iya yin walima ran da aka tare a nan sallallahu alaihi wasallam lokacin yakin haibar a lokacin yayi walima da safiya yana tarewa da ita yayi walima yawa ga hadisin nan albani ya hassana shi shine a hadisin kana annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana fi da'awa an gayyace annabi sallallahu alaihi wasallam cin abinci wa kana ma'ahu jama'a tare da shi akwai jama'ar sahabbai fa ajazala rajulun min alqawmi nahiya sai wani mutum daga cikin mutanen sai ya kebe gefe fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da a akukum wa takallafa lakum dan uwanku ya gayyace ku ya sha wahala wajen shi yi muku abinci kul yauman summa sum yauman kul yauman summa sum yauman makanahu in sheka ka sha yau sannan ka rama azumin a maimakon sa in kaso. in kaso to kun ga wannan ya nuna mustahabbi ne cewa idan mutum a aka yi masa aka ce shi cin abincin duk da an ce masa din in yana azumi ya yi addu'a to amma kuma mustahabbi ne ya karya saboda wannan hadis don a haɗa hadisan da baki ɗaya wannan hadisin yana cikin sunanul kubra a wannan hadisin yana cikin sunan kubra na albai haƙi an shekul albani ya ce hadisi ne Hassan a cikin irwa ulkalil eh.

bayar da hanzari ba za ka iya bayar da hanzari ka ce ai mun hanzari ba zan iya zuwa ba kuma wannan ɗin ɗaya daga cikin hanzari ɗin ne ɗaya daga cikin dalilai a ta ba a gayyace su ba shi aka gayyata ba a gayyace su ba <laughs> to sai albabu salif ba adal mi'a babi na ɗari da uku babu ma ya kulu man du'iya ila ta'amin fata bai a hu gairuhu to gashi babin abinda mutum zai faɗa wanda aka kira shi zuwa ga cin abinci sai wani ya bi shi to yaya zai yi ne zai ce idan irin haka ta faru الحديث الثامن بعد الثلاثين وسبعمائة حديث نتري بقوي دا ثلاثين دا تقص عن أبي مسعود البدري شيني أقبة بن عمر البدري رضي الله عنه من حديث فرقون موطع كينا قال يتي دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له khamisa khamsa wani mutum ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abinci da ya yi masa na biyar ɗin mutane biyar wato da shi da mutum biyar fata bi a homer rajul sai wani mutum ya bi su falon ma balagal bab yayin da ya isa kofa ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce inna haza tabi'ana wannan ya biyo mu fa in shi ita an ta'azana lahu in ka so ka bashi izini wa in shi ita raja'a in ka so kuma ya koma qala bal a qala bal azanu lahu ya rasulullah sai sai a'a bari zan masa izini ya rasulullah zan masa izini dama bakon a wanda yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ai tarbiyar sahabbai ba zai ce a'a ba eh, eh, ba zai ce a'a ba wannan hadisin ah, muttafaqun alaihi hmm, na'am na'am babul ma ya lihi wa wa'azihi wa ta'dibihi man yusi'u aklahu babin mutum ya ci abinci daga abin da yake gabansa da yin wa'azi da ladabtarwa ga wanda ya munana yadda yake cin abinci wato mustahabbi ne mutum ya ci abincin wajen cin abinci ya ci abin da yake gabansa kuma mustahabbi ne wanda baya cin abinci da ladabi na daidai to ai masa wa'azi a ladabtar da shi a nuna masa yadda ake yi hmm, a nuna masa yadda ake yi to kun ga wannan mu shine shine table manners din namu da ake cewa abinda ake nuna cewa wato abinda ake nuna kan cewar haka ya kamata ya nuna cewa mutum wayayye ne wato ya san yadda ake cin abinci wayayye ne ya san yadda yake cin abinci yadda zai rike cokali yadda zai rike wuka da cibi da yadda da yadda ake tsara ita kuma mace akwai a mata yadda za ta ajiye plate din ma iri-iri ne wajen ajiyewa ba kawai aje a sa maka kwanuka haka ba a'a shi ma akwai kowane kwano da irin yadda ake cinsa da wannan duk abubuwa ne na zamani wanda zamani ya kawo waɗansu daga ciki kuma haramun ne kamar cin abinci da hagu a nuna maka ka rike cibi da hagu ka rike wuka da dama mm. to mu namu ladubban su ne yanzu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar su za mu kaddamar su sauran waɗannan irin yadda ake ajiye abincin a cikin tebur irin yadda ake tsara plate din eh babu laifi wannan yana daga cikin a ah, yana daga cikin ci gaba da zamani ya kawo duk da yake ba a so kowa ya rinka warewa ya ɗeba abincinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko haɗu wajen cin abinci sai a sa muku albarka amma mun kaga sai a sa kowa sai dai ya zo ya ɗebi nasa daban hmm. to sai dai in wannan kowa ya ɗebi nasa daban ai zai zama to kan cewa an raba albarkar kenan ko ba sai ana ci tare ne albarkar na'am kowa zai ɗebi nasa eh, wannan bai hana bai sa bai zama turar rabuwa wajen cin abinci ba tunda ba wai lalle a ci a cikin akushi ɗaya ba ko shi ne fassarar malam sai kamar bufe eh eh ya je ya ɗiba ya je ɗaibi albarkar shi ne a ware ne wajen cin abincin mutum ya ci abinci shi shi kare babu kowa tare da shi shi ne ba a so na'am <clears throat> alhadisu ta fi ba'a da salatin wa sab'imiya hadisi na bakwai da da salatin tara. wa'an umar ibn abi salama daga umar ibn abi salama Yallahu anhu Allah ya dade shi wannan hadisin sa ya gabata aiko a hadisi na farko a kita adabu fa'am ba muka tabbatar umar ne ba Amur ba eh haka ne muka tabbatar ko Amur ne ba umar ba Amur muka tabbatar ko Amur ibn abi salama ba umar ba mun tabbatar da Amur ibn abi salama ba umar ibn abi salama ba قال يتي كنت غلاما fi حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نا كسانشي كرمي يارو a cikin a karkashin renon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda agolan annabi sallallahu alaihi wasallam ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mahaifiyarsa ummu salama mahaifinsa abu salama kuma abu salama tare suka sha nono da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dan uwansa ne ta fuskar shayarwa saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan cewar mijin mahaifiyarsa ne kuma ɗan uwan babbansa ne ta fuskar shayarwa wa kana da yadi ta fi sahfa hannuna ya kasance sai yawo yake a cikin akushi ya ci daga nan ya ci daga jan ya ci daga nan ya ci daga nan eh? to shi dai haka dai ya sifanta kansa yana ta ci daga ko'ina ah. Faƙalali li sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ya gulam ya kai yaro sammilla ambaci sunan Allah wa kul biyamini ka da hannunka na dama wa kul mimma yali da abinda da yake gabanka muttafaqun alaihi don ga a cikin wannan akwai a yanda gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yara wajen cin abincinsu a idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke babu isharar da cewar wannan hadisin babu abinda zai nuna cewa tare suke cin abincin hmm? zai iya yiwuwa yana cin abincin ne shi shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yanda yake ci ko tare da sauran mutane ko kuma zai iya yiwa tare da shi ma sallallahu alaihi wasallam suke cin abincin amma ala ayi halin akwai darasi gare mu na cewar wato a gida yara yayin da suke cin abinci wato mai gida ya sa ido a kan yadda suke yi don ya koya musu ladabin cin abinci don ya koya musu ladabin cin abinci kuma kun ga a cikin wannan kun ga taushin halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tarbiya ya ce ya gulam ya kai wannan yaro kafin man zai tukuna dai lurarsa lura mutum ya zamanto mai lura mutum ya zamanto mai lura ka rinka kula da abubuwan da suke gudana daga waɗanda suke ƙarƙashin kulawarta. to sannan kuma mulatafa tausasawa ya ce masa ya gula to sannan waɗannan ladubba guda uku da ya faɗa san ka ambaci sunan Allah wato za a ci abinci kamar yadda ya gabata saboda abin da ke cikin cin abinci abin da ke cikin ambaton Allah na korar shaidan yayin da mutum zai ci abinci in ba haka ba sai shaidan ya ci abincin tare da kai in shaidan ya ci abinci tare da kai ba za ka samu albarka ba kuma wannan zai iya zamantowa ma watakila sanadiyar ya jefa maka wata cuta ya jefa maka wata cuta don akwai cutukan da za ka ga an samu sanadiyar irin abincin da ake ci ko sanadiyar wani abinci da ka ci watakila wannan cin abincin da ka yi sai ya jefa maka wani sel wanda zai zamanto na kansa shi kenan ya jefa maka cutar kansa da yawa ana sanin abin da ya kawo ta ne cutar ba a sani ba wanda yake sani to shi kuma eh ko eh, ko ya sa maka ka tsure shaidan saboda sharrinsa yayyarsa gare mu wato bisa ɗabi'ar shaidan shi makiyi ne a ina ta tunani wai a cikin dabbobi a wanne ne za ka ce ya fi kowa kiyayya ga ɗan adam yana ganin ɗan adam ya ga a duniya eh kura ko kirkeci fa eh? kirkeci na ganin ya fi hmm. hmm. a ah, yanzu kyarkecin ya haɗe ɗan adam eh, idan ya kau da kai ya ce kamar bai gan shi ba sai ya shi

kansu mm. Mm, haka ne to shi ku shi shaidan shi ba gudun dan adam yake ba eh, yana ganinsa yana haɗuwa da dan adam to hujumi ne attack dan mutsi ne haka a duka ɗabi'ar sa haka yake mm, a bisa ɗabi'ar sa haka yake duk abin da zai cuci dan adam abin da zai masa kenan to saboda aka kun ga ladabi na farko kenan an batan sunan Allah ya gabata a farkon cin abinci ka ce bismillah idan ka manta a na farko ka ce bismillah awwalahu wa akhirahu hmm. wai an ce shehu usman a wai wani ya ce maka shehu idan mutum ya manta a noma farko bai ce bismillahi ba me zai ce a noma ta biyu ya ce bismillahi awwalahu wa akhirahu in ya mance a ta biyu me zai ce a ta uku ya ce bismillahi awwalahu wa akhirahu ya ce in ce a ta uku me zai ce a ta hudu ya ce kai kowane irin abinci kake ci wani za ka ci abinci sama da loma uku shi yasa aka ce bid'a farko da ta zo cikin al'ummar mu a ci a goshi kan ta muke <laughs> eh, Allahun musta'an ladabi na biyu wa kulbi ya mene ka ci da hannun dama ka ci da hannun dama ita ce shi ma sunna ne saboda kada kai kama da shaidan na uku wa kulmi ma ya ka ci daga abin da yake gaban ka musulmoni uku ya koya masa to kaga ya kiyaye shi ya sa ya gaya ma al'umma wannan al'amari dan karamin yaro a lokacin amma ya kiyaye abin da ya koya daga annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga albarkar rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko hmm. incident ne abu ne wanda ya faru wanda mu a wajenmu kusan irin kullum abin zai faru zai zo ya faru ya wuce ba ma a san an yi ba amma ban da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam komai abin da ya faru komai rashin kamar ka rinka ganin ba wani abu bane ai abu ne na yau da kullum an saba banda na annabi sallallahu alaihi wasallam shi komai idan ya faru haske ne shine albarkarsa sallallahu alaihi wasallam koyarwa ne ga al'umma ka ga duba irin wannan kawai abu ne yazo ya faru wajen cin abinci ya kiyaye amma ka ga ya zamanto darasi ga al'umma ga ta yanzu karanta muke kuma ya zamanto mana shine mabudin yadda za mu ladabtar da kanmu yadda za mu samu table manners din mu ladabin cin abincin mu qawluhu tatishu bi kasri ta'i wa ba'daha ya'un musannatun min ta'at fadinsa da ya ce ta tsinsu ai ta taharraku wa tamtaddu ila nawahi safa wato tana motsawa tana hannun yana miƙa hannun ya zuwa ga kuɗi daban-daban na akushin ya ci wannan domin wannan me yake nunawa haɗama haɗama da zari haɗama da zari to ba a san wannan wato idan yaro kada ya tashi da haɗama da zai domin wannan shine zai sa ya rinke hangen abin da yake hannun waɗansu ba zai wadatu da abin da yake nasa ba amma in ya rike zuciyarsa hatta wajen cin abinci abincin gabansa kawai zai ci yasa wannan tarbiyya ne akan samun kana'a kana'a kusan babban masifar mu kenan ko al'ummar mu rashin kana'a rashin kana'a ita ce babban masifar mu kaga mutum yana hada ya kwashi nasa ya kwashi na wani ya kwashi na kowa da kowa ba wai kawai na wani ba na kowa da kowa kamar yadda malam kamar yadda Allah ya ji kan sabo bakin zo yake cewa wato ai baba bakere eh, a handa a handa me kuma ai baba bakere <laughs> bayan ka kwashe na kowa kuma ka hana kowa ya samu to me yake kawo wannan hadama hadama to tun daga cin abinci a gida yayin da mutum yake yaro tun daga lokacin ake samun wannan halin yayin da ya yaro ya zamanto mai yin haka mai zari da haɗama wajen cin abinci to a wajen mu'amalarsa da al'amarin duniya aka zai ya zamanto mai haɗama yau yana son wannan ya hango na wancan yana da nasa fa amma shi na wancan yake hangowa yana da agogo amma nasa agogon bai yi ba ya ga wani agogo a hannun wannan sai ya shi ma ya yi irin wannan agogon yana da motar safa kyakkyawa amma ya ga wani ya zo da wata mota wadda take one in town shi ma sai ya yi wannan motar eh? shi ne ai shi ne ai haɗamar mm. to in ko mutum ya zamanto ya samu kana'a ya wadata da abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi to wannan ya huta wannan ya huta shi yasa cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi Allah ka sanya min kana'a da abin da ka azurta ni kuma ka sanya min albarka a ciki to dai daga cikin abin da zai koya wa mutum kana'a wajen tun wajen cin abinci yana yaro a koya masa ya rinka cin gabansa ya rinka cin gabansa kada ya rinka yawo ya ci nan ya ci nan ya ci can kila garin wannan ma a kama fada hmm. me yasa kake cin gabana ya ta kake ci gaba na aikar jima hadisi na 740 wa an salamata bin al'akwa daga salamata ibn al'akwa akwa radiyallahu anhu Allah ya dade shi anna rajulan akala inda rasulillahi sallallahu alaihi sallam bi shimalihi cewa wani mutum to afwan akwai darasi na biyu a cikin wannan hadisin da muka karanta shine yin wa'azi ga ladabtarwa ga wanda yake baya cin abinci daidai da wanda yake muna na yadda yake cin abinci kamar yadda shi amr ibn abi salama yake bai kiyaye ladabin cin abinci ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wa'azi ya koyar da shi ya ladabtar da shi ya nuna masa to haka ake so mutum ka zamanto mai ladabtar da wanda kuke cin abinci tare ɗaya daga cikin fa'idar cin abinci tare kenan ah, amma mu kuwa in muka ci abincin tare aka ga wani yana cin abinci ba daidai ba sai ya zamanto abin labari bayansa kaga wanda ya wannan kaga wani inda ke cin abinci hmm? sai ka ce bai taba cin abinci a duniya ba hmm? sai ka ce sai ya taso a cikin yunwa sai ka ce kaza a kin maimakon ya gyara sai ya zamanto sanadiyar cin namanta to sunna annabi sallallahu alaihi wasallam daga abinda kuma wannan babin shine imamu nawawi kun ga istinbadin da yake wato kaladabtar da wanda yake munana al'adar al'adarsa wajen cin abinci sai ka nuna masa da ce a kula da yin kaza in yaro ne kaga sai ka umarce shi mu ba wata in babba ne shi ma idan zai karba daga gare ka saboda matsayinka na ilimi sai kai masa in ko zai karba daga gare ka ba sai kai da hikima yanda dai zai zamanto ya ya fuskanci a koyarwar wa an ta bin al aqwa daga ta ibn al-akwa أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله sai wani mutum ya ci wani mutum cewa wani mutum ya ci abinci wajen a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hannunsa na hagu faqal kul bi yamini sai ya ce masa ci da hannunka na dama qal la astati sai ya ce ba zan iya ba sai ce ba zan iya ba faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lasta fa'ata to ba za ka iya ba ya masa ya masa mummunan addu'a akan abin da ya na girman kai ma mana'ahu illa al-kibr ba abin da ya hana shi ya bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sai girman kai ma rafa'aha ila fi bai daga sai sake daga hannun ya zuwa ga bakinsa ba ya shanye nan take Allah ya amsa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim to wannan kun ga wannan wa'azi ne wa'azi ya masa yace kul bi yamini shi da hannunka na dama shi yasa idan aka gaya maka sunna ko ka shaidan zai iya tunzura ka ya ziga ka cewa a cikin irin wannan makamin ba ma abin usulubi na daidai ba an gaya maka to wani lokaci sai shaidan ya ɗebe ka maimakon ka nima wa mutum kai haka ake gyara wa mutane kai haka za ka gyara mu sai ya to rigimarsa da sunnar ce mm, kamar yadda shi wannan ya faɗa ya ce ba zan iya ba ni ba zan iya ba kai tsaye eh ni ba zan iya ba to da ya faɗi wannan shi na nufin lalai sallam ya masa wannan addu'a ya ce lafsafa a ba za ka iya din fa'ata ba za ka iya din ba domin ba abin da ya hana shi illa girman kai Allah ya kiyashe mu wannan hadisi rawahu muslim to wannan wannan hadisin yana daga cikin dalilan da malamai suka kafa na kan cewa cin abinci da dama wajibi ne ba mustahabbi ba kamar yadda waɗansu malamai suka ɗauka da yawa daga cikin malaman shafi'iyya sun ce mustahabbi ne amma wannan hadisin ya nuna kan cewa wajibi ne domin a annab sallallahu alaihi wasallam ba zai yi wa'id ba ba zai irin wannan narko ba akan barin mustahabbi sai dai akan barin abin da yake wajibi akwai wa akhraja ibn hajar yace wa akhraja tabarani min hadisi subai'at al-aslamiyya من حديث أقبة بن أم آمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سبيعة الأسلمية دام الله صلى الله عليه وسلم يجا سبيعة الأسلمية تأكل بشمالها سنة كان بنتي دهن من تنحبو فقال أخذها داء غزة آه فقال إن بها آه قرحة قال وإن تيتي آه faƙala sai ce a kaza ha da'u gazza ya ce wata cuta ce da'u gazza ta kamata ta faƙala inna biha qurha tana da wato wani ƙurji ƙala wa'in ko da ku tana da shi fa famar rabbi gazza sai ta wuce sai ta je garin gazza gazza ɗin nan da ta mutu fa asaba ha sai annobar nan da ta zo ta same ta famatar ta mutu a can to daga cikin abin da yake nuna kan cewa wajibi ne a ci da dama shine ci da hagu yana daga aikin shaidan hmm. ah, ya zo a cikin ah, a cikin hadisin jabir inda muslim wa inda ahmad bi sanadin hasan an aisha rafa'atu man akala bi shimalihi akala ma'ahu shaytan wanda duk ci da hagunsa shaidan zai ci abinci tare da shi ah, to da wannan hadisin ya nuna cewa mustahabi ne a ci a sha da hannun dama kada a ci da hannun hagu kuma wani yana daga cikin ladabin da wanda ya yi za a saba masa kuma a cikin wannan hadisin akwai halaccin yin addu'a mummuna ga wanda ya saba hukuncin shari'a ah, kamar yadda ya faru ko da ya ce masa lafta fa'ata wannan ya masa bakararar addu'a ah, da an gaya masa ya ƙi karɓa eh. saboda kana ɗaya daga cikin yana ɗaya daga cikin hanyoyi na ta'aziri na horarwa yana daga cikin hanyoyi na wato gargaɗi da horarwa kuma salam wa rahmatullahi wa barakatu to anan za mu tsaya kenan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك